Assalamu alaikum mu da wannan lokaci. Ga wani sabon platform na USDT wanda kana shiga cikin link ɗin da za mu ajiye a description zai kawo ka wannan fuska. So kamar yadda aka saba idan ka haka nan sai ka sa email a nan sai ka sa password a nan sai ka maimaita password ɗinka a nan sai ka create na transaction password a nan nan kuma referral code ne sai ka bar shi haka sai ka sa telegram user ɗinka a nan kawai sai ka taɓa wajen da aka rubuta rijista na hudu nan kana taɓa nan shikenan za ka yi rijista nan kuma wajen magana da customer care ne sannan daga ƙasa ga wajen nan idan ka riga ka yi rijista za su rubuta ma log in now sai kuma wajen downloading na application ɗinsu ga shi nan a ƙasa so zan taɓa go log in now ɗin nan so yanzu zan sa email ɗina a nan zan sa password ɗina kawai sai na taɓa log in now ga email ɗina nan ga password na taɓa log in now so ga shi ya tafi success So kana buɗe platform ɗin zai kawo ka haka to in ya kama wannan announcement ɗin da ka gama karantawa sai ka ce class So za ku ga a nan haka ga suna a sama ana ta tallan kamfanin sannan kuma a nan gurin ga wajen company profile nan wajen recharging nan wajen withdraw nan kuma wajen rules. So kowanne mutum zai iya shiga ya ga yadda abubuwan suke. Sai kuma nan wajen downloading ne na application da ka taɓa nan za ka yi downloading na application ɗinsu. So bari mu dan taɓa abubuwan nan na ƙasa waɗannan kenan za ku ga ga wajen tax ga wajen team ga wajen BIP shine wajen Rolex sai kuma nan wajen mine. So bari mu fara da team ka shiga team so a wajen team ne mutum zai ga referral link ɗinsa da referral code na farko nan shine referral code na ƙasa kuma referral link su ake kwafa aji a gayyaci mutane da ya rijista a ka kana da wato date. So a ƙasa za ku ga akwai tim tim da suke da shi tim A, tim B, tim C wanda kowanne idan kana da mutane za ka samu ruwa idan ka yi inviting na mutane a da link ɗinka. So za ka kwafi link ɗinka ka je ka sa a social media irin su WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram da dai sauransu za ka samu mutane in suka yi rijista sai ka samu wato bet. So sai kuma wajen VIP, VIP shi ne inda mutum zai zo ya zaɓi VIP ɗin da yake so. Su za ku ga kamar wanda nake kai za ku ga VIP1 su ana yin tax guda biyar ne sannan kowane tax za ka samu 0.24 sun kaɗa gaba ɗaya zai zama za ka samu 1.20 kenan a rana sai kuma a wata mutum zai samu 36 USDT shine BIP1 so da ka yi rajista za su baka dala goma in kasa dala goma ya zama ashirin shine za ka shiga wannan BIP1 ɗin. sai kuma sauran BIPs BIPs din nan ga nan duk sai mutum ya zaɓi wanda yake so ga su zuwa BIP 10 so wajen mind kuma in muka shiga mind shine profile wanda za ka ga wato user ID ɗinka da sauransu sannan kuma za ka ga balance da suke bayarwa da kayan rajista za su baka wannan dala goma so in kai tofin na dala goma za ka iya shiga bip 1 so sannan ga wajen recharging withdraw fund withdrawal method da sauransu duka a wajen wato wajen mind din nan so za mu iya shiga wajen recharging tana idan mutum zai recharging sai ya shiga nan gurin so da ka shiga nan za ka ga sun baka wallet address wanda ita za ka kwafa ka je ka turo USDT ɗinka sai ka shiga ka sa so da ka taɓa nan gurin sai ka kwafi wato wallet address ɗin in ka turo USDT ɗin kuma sai ka taɓa inda aka rubuta submit a misali ka taɓa nan gashi nan ya sa kwafi ka je ka turo zt ɗinka guda goma in level 1 za kai bayan ka turo sai ka taɓa submit to da wannan lambobin sun fara counting sai kai baya su a nan gurin za ka ga balance ɗinka ya haɗe da wannan dala goma da abin da ka sa so da ka riga ka yi recharging ɗin sai ka dawo home in ka dawo home a nan ake yin tax so sai ka taɓa vip ɗinka kun ga ga na vip ɗin gashi nan vip 1 so zan taɓa shi so da ka taɓa shi zai kawo ma wannan items items ɗin so sai ka rinka tattaɓa su a hankali a hankali gashi nan na taɓa na farko ya kawo nan sai in taɓa submit so gashi nan ya tafi payment successful so sai na ƙara yin bayan sai na ƙara taɓa wani so sai mu ƙara taɓa submit gashi nan ya tafi successful so haka za mu yi sai mun yi guda biyar so gashi nan mun yi guda biyar gashi nan mun gama kenan so zan taɓa back gashi nan na taɓa back so bari na taɓa mine so kun ga balance ɗinmu a maimakon da muna da 10 yanzu ya zamo 11.20 tunda mun yi tax mun samu ribar 1.2 So za mu iya shiga ta nan gurin wajen withdraw so bari mu shiga ta nan shi ma ba sai mun koma home ba. So in muka taba nan da aka rubuta withdraw din nan so zai nuna mana sai mu sa binding na wallet address din mu wato mi attaching wallet address so na taba submit. So zan kara taba inda aka rubuta withdrawal method ga nan na taba so zan je na kofo sdt trc20 address ɗina sai na yi a wajen da aka rubuta plus internet talk address sai kuma a kasa na sa password ɗina kawai sai na taɓa submit gashi nan na sa wala address dina na sa password gashi nan na taɓa submit so ya tafi success so yanzu mun yi bayan da na wala address mu yi back so kun ga wajen wato wannan ɗin ya buɗe so a nan gurin sai mu sa amount da za mu withdraw sai mu sa password a nan sai mu ɗauko wala address ɗin a nan kawai sai mu taɓa submit gashi nan na sa amount na sa password na sa wala address so zan taɓa submit gashi nan na taɓa shi ya tafi application for withdrawal successful so yanzu mun yi riga mun yi withdraw kenan so yanzu bari mu jira withdraw ɗin mu ya sauka sai mu ci gaba da bidiyon kamar yadda kuke gani yawwa mesar ya shigo bari mu duba mu gani so gashi nan kamar yadda kuke gani binance sun turo mana mesar gashi nan wannan 1.2 din da muka yi withdraw yanzu gashi nan ta sauka a cikin wallet mu. your deposit of 1.2 USDT is now available in our Binance account so kun ga gashi nan har ya riga ya shigo so haka ake registration da tax da withdraw da komai da komai a cikin wannan sabon platform mai suna publics wanda suke da ra'ayi suke da sha'awa na platform za su iya jarabawa Mun gode.